الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الأحباب أيها الشباب الخاصة والآن فأبنى الشباب ودوره في بادئ الأمر هؤلاء دوره فهذا هو دورهم أيها الأحباب وما هو دورك أنت أيها الشاب تجاه هذا الدين لتؤدي دولة تحتاج إلى أربعة أشياء وهي أولا واجب الفهم الصحيح للإسلام وذلك يكون بالعلم والثقافة والتفقه لأن العلم أساس وبه يتميز بين يتميز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم وغير ذلك قال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال تعالى أيضا فما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وبالعلم ندعو غيرنا إلى ديننا وبسلوكنا أيضا ويقول أحد الحكماء العلم يرفع العلم يرفع بيت الإنس والكرم العلم يرفع بيت لا إماد له والجهل يهزم بيت الإنس والكرم ثانيا واجب العمل بالإسلام ولا يكفي العلم إلا بالعمل به قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكان عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله من المنافق العليم قيل لا يا أمير المؤمنين أيكون منافقا وعليما وعليما قال نعم عالم اللسان جاهل القلب العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم والعياذ بالله أعاذنا الله منه وعلم في القلب وذلك هو العلم النافع نسأل الله أن يرزقنا به قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ثالثا واجب الدعوة إلى الإسلام قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحج وتواصوا بالصبر راجعا واجب الترابط على الإسلام قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ولذلك فلا بد من عمل الجماعي لهذا الدين ولارتفاع هذا الدين كما نطالبكم أيها الشباب القرآن المجيد ولن a ɗaukar nauyin wannan addini yadda za su gabatar da shi ga al'umma. Guda ta tabbata ga Allah wajen talibai, ina da abin tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa da halayen da su ya ku musulmai da muka sani kafin da ya gabata an yi magana ne a kan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hanyar da mummuna aiki shi ne wa'azi da yin da'awa da kiran al'umma zuwa ga addini na kwarai da gudunmuwar da za ka bada wajen wannan addini ya ci gaba ta hanyar shiga ƙauyuka kamar yadda waɗanda suka mashiya addinin musulunci suke yi kiristoci abubuwan da suke aiwatarwa ke nan, su baro nisan garuruwan su shigo don su ba addinin su gudu. wani masu aƙida lalatar ta ɗan shi'a haka suke shiga ƙauyuka suna kiran fulani da sauran waɗanda ba su gane ba domin wasu gudunmuwa da suke babba su ta wani abubuwa tallafi mara amfani bi tsamanin baksin da rahima ma'azuda wasu 'yan kuɗi gana da ba sa karatun karya ba su za su gada sai su kwaji aƙidan mutum ya bi mummunar wannan aƙida ta addinin shi'a dukkan ƙungiyoyin da ke da'awa kan suna da'awa a kan musulunci babu masu yi ma addinin musulunci illa irin addinin shi'a wallahi ya ba babu masu kai da musulmai kisa na illa tun farko nake baku bayani irin masu addinin aƙida ko ce duke ce kasar sati shi yana da shi ya fice musulmi wanda ke kan da'awa wanda ke kan sunna yana da kamar jihari Allah ya tsare mu to su ma matan ce aƙida da waɗanda suka ma matan addini suke ba da awar musulunci sun kiristoci shiga ƙauyuka suke suna yin da'awa da addinin su na kai da Allah ya azamu wannan nauyin ne na gabata wannan shi ne kutubar mu da ta gabata wanda ta wannan sati wannan kutuba ta jaki waccan tana da alaƙa da ita da gudunmuwan matasa a kan ci gaban da ɗaukar nauyi na wannan addini matsayinka na kai matashi ne wani gudunmuwa ka ba addininka na musulunci wanda in ka ce, kana gani kana da daraja da wannan gudunmuwa a wajen Allah zai ɗauke ka a matsayin mutum mai kai ma addinin ka kowa ya yi nazari matsayin na tsarki ba harkuwar siyasa ba da in zama ciyaman ko in zama ɗan majalisa jiha ko tarayya ko in zama gwamna ko shugaban kasa baki ne gudunmuwar da ta ba addini a ne kai ma addini bal sanan bangaren idan ka samu matsayin me kai ma addinin ka shi kai kirkirin soci suna da koyayya ajanda ta su ta suna da aikin da za su yi addini kuma suna yi in su samu mulki suna yi in su samu gudunmuwa amma mu ga mu masu tarin yawa musulmi me muke ma addini wallahi ɗaya da kuma suke damuwa da addini su mai girma a ɓoye da bayan. ba su yi abin da za a kirga ba za su ga mutum ya tara dukiya tari yana da mulki mulki yana da ƙarfi ƙarfi amma in ka tara bai yi ba cikin yadda ya dace sai ƴan kaɗan daga cikin me ya sanya me ya kuma ko da ma ba ka da dukiyar ko mulkin ko ƙarfin da na kai musulmi ne da Allah ya baka ji da gani da lafiya wata hidima kai ma addini kuma da kowa zai ibada ko da komi ka ƙarfi yana da amfani sai saurayi za ka tashi ka sai kwallon kafa ka tafi kallon kwallo ka ci lokuta masu tarin yawa amma addinin ka mai kai maki ka yi nazari tun da shekara aka haife ka lokacin da ka ware hankali zuwa shekara arba'in mai kai ma addinin wallahi in ganin sahaba ka gano wasu muhimman abubuwa da kai a taron rai cikin al'umma ba ka da amfani cikin al'ummar musulmi kowa ya yi nazari kuma ba wai da kuma ban da ko ba karfin da zaka yi ma addini ya gilma. kuma ta lokacin da ake na masallaci na farko akwai jama'a daban-daban wani kishin addini da karfin su suke zuwa ba su da abin da za su bada mutum ya je ya ajiye ya ba baho ya yi ma addini babban musulmai mai hankali yana da sana'a amma ba a jin da zai bada wallahi ba kuna wasu suka rika ɗauka suna ɗaukar yakin fi ma'ajini hidima don sauke hankali wasu su je fi sana'ar da ba yadda za su yi don su yi ma'ajinin musulunci hidima kai ne kai ma'ajini haka magabata su mutum zai je sahabbai suna cewa muna zuwa mu dako don mu taimaki addini don mu sadaka Kai ga duniyar Allah ya baka ga mulkin ga kaza da kaza amma rowa ta cinye ma zuciya ba ta iya ma addinin ka hidima kuma in an nema aljanna ne ku ke gaba gaba Allah ya samu aljanna amin amin za ta samu wata amfani sai ka yi aiki ku yi aiki Allah zai ga aiki manzo an sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah zai kula da ke ga aikin tsoron mu saboda ka wallahi yan uwa kalubale ne a gare mu ku tusan samari a kebance ba ina yin banda da ba ina da mazai suna da irkan suke nuna masa bayi amma ku samari ku ne amalin umma burin al'umma a kan ku ya ku yi nazari kowa ya tsaya tun daga yanzu yana zaune da in ya tashi wata gudunmuwa ta ba a kini ta a zo a gani me kai mai wallahi ina maimaitawa in ka zama ka ga wani ba to kai hasararre ne duniya kuma da lahira Allah ya sani sai in ka gyara Allah ya sanya mu gyara baki ya ku yan uwa musulmai ku ji tsoron Allah Ko wani ɗaya daga cikinmu ya yi nazari ya yi tunani kan nauyin da aka ana mashi da wajibai na wannan aiki babu kokwanto tabbas gudunmuwar matasa a rayuwa ta wannan addini ma'ana abu ne mai matuƙar muhimmanci suna da babbar gudunmuwar da za su ba wannan addini gudunmuwa mai girma Kuni idan matasa sun gyaru addinin nan zai gyaru zai ci gaba kuma za su ci gaba da al'ummar ta sa al'umma su samu ci gaba su samu ƙarin jajircewa akan addinin nasu kuma da yin kira zuwa ga shi wannan addini nasu saboda ne su samari Allah ya ba su wani irin ƙarfi na jiki da karfi na tunani da ƙarfi wanda su zarce madattawa shi da da yau da kullum ya sa mace rauni kan abubuwan da yake yi barcin ya yi hidima a can baya to yanzu karfi ya zo dole hutu yake bukata da kuma zafunan da sauran samari da gina to amma samari su ne ginshikai waɗanda ake yin bukatar gudunmuwarsu a nan gudu da ya uwa su duk da mun san cewa masu yawan shekaru allah ya fifi su da rigaye da riga waɗannan kafin su da kuma jaraba abubuwa sun gwada kaza sun ga yi ba amma da sun jaraba abu kaza ya yi duk da su suna da wannan abu suna da hangen nesa amma duk da aka saboda raunin su to shi ne ya gaza ya zama to cewa abun su bai kai na samari ba don haka kuma ga duk waɗanda suka taimaka ma addini sosai da sosai za ku samu samari. su ne jarumai, su ne ginshiƙai, shi yaro su da dattawa su masu nuni ne duk da ba a bar su a baya ba domin za ka samu wasu dattawan amma su ta samari ne wajen taimakon Allah ya ba malam awwal lafiya ba dan ya kuma ba sai dai rashin lafiya malam awwal numoda mun san cewa yanci da ne amma ya kasance matsayin tsaurayi a lokacin kasuwar rashin lafiya ta bai da tunda ya zo abubuwan da yaron ke yin kima ya giga ana yi bana mantawa lokacin wasu yan kungiya ta musulunci ta kasar duniya yan wani in suka zo da malam awwal irin riyadar su suke nuna mana hadafi ake sai kullum bala a kaji ai yi gudu a yi da wannan bawan ake yi wannan bawan Allah ake yi to amma yanzu rashin lafiya ya da bai kuma kenan ana samun jattawa waɗanda in dai abin addini ne to za su mai da kansu samari ga jabir nan da abdullahi bin jabir jabir bin abdullahi da abdullahi nan babanki lokacin da aka buga yafuwa na jihari kuma na so ya je ɗana so ya tafi kowa so yake mahaifin saboda kasancewa shi ne uba ya ce ya ɗana ka tsaya nan ka kula da yaran ɗan uwa ku lura shi uba matsayin shi na uba ya ɗan saurayi ne ya jabir da abdullahi amma matsayin shi na uba shi wanda shi ɗaya bi umarnin ubanci yadda ka yi haƙuri ka tsaya nan kai da ƙannanka ina kin ni da sarfan wanda za a yi wani yayan uwa ku lura ma da ne amma ne bai ambata a baya ba yadda mu samarin ma ba ma filin ya san mutuwa ce jihadi ne ba Ta takobi ne makami ba na da ba na tsoro ko ban a aka kubba ne da masu da sauran makamantar wallahi kamar abin da ya tunani haka ya faru yadda filin ya faɗa shi ya faɗa ya bar ɗanki ya tsaya tare da sauran ya bar ɗanki ya tsaya tare da sauran ƙannan shi ya tafi jihari can wannan addini ya kuma hukumar tsayar da kuka gani yanzu ya ɗan zuwa ka yi nazari matsayin ka da tsaro da yi wadda gudun hukun a wani da algani kowa ne nazari kowa ne rukun a ne yi ma wallahi mutuwar kudura mutum a bayan gari da shi da hanyar sai a zahar lafiya lau yana da mutu a da ba'a rika bari yana da lafiya la'asar zuwa la'asar allah ya aka gari wannan abin ya faru a nan yankin tsohuwar kasuwa ko da ke yan fili da ɗari samari guda biyu bisan wannan ɗaya a shi har zahar mutane sun ce mutum yana yin kuma gwargwado shi ya kai kai shi asibiti amma daga baya yaro wannan daya sauka suke ta alkur'ani aka sauki aka yi bayanai yana so ya yi bayani ga al'umma a lokacin da aka gama saukar nan har ana cewa ya yi hakuri lokacin ya yi amma mutane suka sha a bashi ya yi magana wallahi a ce kalmomin ƙarfi ne kai ya bayani da zai bayani mai kama zuciya na ƙoƙari da ake na addini a ƙarshe wayewar gari da aka waye gari zuwa ɗan lokaci shi ma Allah ya karɓe Ɗan uwa wannan zai zama wa'azi a gare mu kullum tunanin gurace gurace ya za a yi da dukiya ya za a yi mutunci yan uwan ya za a yi in yi kaza in yi kaza amma ba ma yin mutunci yan uwa rayuwar mu har da za ki tsaye A cikin ka kai da Allah ya yi ga danki ka ka yi ba ni gudunmuwa ka ji ne da ya lafi sai gurace gurace na tsirgin fiye da jini wallahi yan uwa mu gyara mu kai da yadda ka zo masu tuma haka mu ba za ta tuma ba ka sani ba yanzu ne ko an jima ko ku ya ka musaida musaida dukiya ba ta da amfani in baka taimaki iyalan ka ba da addininka mulki ce da amfani in baka taimaki al'umma da shi ba kai masu adalci kuma ka taimaki addininka jagoranci da shugabanci da duk aiki da mutum ke yi ba shi da amfani in bai taimaki addini da wajen wannan aikin lafiya ba. da yawa ma'aikatan suna da albashi cikin albashin kan ne ka kana taimakon addini ɗan kasuwa me ya waye na taimaka ma addini cikin kasuwancin nan mai ɗan aikin ƙarfi me ya waye yana taimakon addini da wannan aikin ƙarfi da yake yi mai ƙaramin ƙarfi ma me ya waye na taimakon addini wani sa ba za a yi haka ba waɗanda ke kan addini na tsarna suna haka kai da ke kan addini na daidai baki kiristoci haka suke haɗa waɗannan abubuwa yanzu ka kaddara masallacin nan cikin banda wata kawai kowa a ce duk wata ya ba da naira ɗari ne kuke tsammani ba na to ina ga sauran nawa ina ga a ce kowa ya ba da gurgunan ƙarfi nawa kuke tunani za mu tara amma sai rowa muke za mu kanmu da ta da kuke da san abin da za su yi ta ba su ba addini sun yi ba wani ma bai taimaki iyalan nasu ba bai taimaki makwabtan shi ba bai taimaki ƴan uwansu ba bai taimaki sauran ƴan uwansu mai ba ba shi da kawai haka zai musu ya bar zuciya inna lillahi wa mu yi gyara mu yi gyara mu yi gyara Allah ya da ya ka ya fi yan ya kamar yadda aka sani shi ne wanda ke cikin da shi yana yaro wanda yake ya girma ya balaga yana da cikin samari irin waɗannan mutane haka su haɓai da kasance kuma suna da gudunmuwa mai nauyi wajen wannan addini kuma ana da buri ana da fatan alkhairi a kansu domin su ne su je taimaka wa addini yadda ya kamata domin mun sani cewa Allah subhanahu wa ala, duk manzanni da fi aikowa samari ya ke aiko ba dattawa ba saboda saurayi shi ne zai iya yi wa addini ilima zai fi iya yi masa aiki sosai ba zai gajiya ba to kai ka yi nazari idan muka nuna annabi ibrahim a da annabi ibrahim a akwai wani annabi isma'il abin da ala yi magana annabi musa shi kai mutanen da suka yi kamar samari domin Allah ya faɗi mana cikin kotu Yunus ya ce babu wanda ya yi imani da annabi Musa ya yan zurriya daga cikin mutanen ki saboda sun tsoron auna da jama'ar Fir'aun suna samarin kuma suka yi da wuya suka yi imani kuma suka taimaka ma addinin nan sun faɗi tashi suna tare da annabi suka tafi addini har Allah ya kai ƙarshe ya halaka da Fir'aun kai matsayinka ne kai ma addini idan muka lura alqur'ani Allah ya ba mu bayan cikin suratul kaf samari din nan wanda Allah ya ce maka muna baka labarin su da gaskiya lallai su samari ne sun yi imani da ubangiji su sai muka kara musu shiriya karan samari har yanzu muhallin tashi ya yi uwa annabi ibrahim lokacin da ya yanka guba kaɗin nan baki da ya kyara babban su shi ma ne mutanen su sun karkacewa da suka ce mun ji wani saurayi ana ce masu ibrahim yana ambatar su da abubuwan mutum abubuwa su a wajen suna yin mutum abubuwa ne shi ma kuma yana cikin lokacin da ba annabi isma'il shi ma haka lokacin da mahaifin zai yanka jiki da annabi ibrahim kun ga allah ce mana yayi ya ce maki ya kai ƙaramin ɗana ko da ƙarami ne kenan karami yana cikin zaman lagaci da tabbas ni na gani a cikin hulki yana yanka ta me kake gani sai ku aiwata ko kan aiwatar sai ka saurayi ne sai ce ya baba na ka aikata abin da aka umarce ka tabbas insha Allah za ka same ni cikin masu ya uwa shi ma wannan yana cikin ne samari da muka ɗauki annabi yusuf lokacin yana cikin ƙarfin shi da ta'awar shi da gaskiya da lafiyar mu lura da imra'atul aziz matar shugaban matar prime minister ka ta neme ta neme ki yayi fasikanci da ita amma a gaje kuma yana da dama da lafiya ya aikata wannan abubuwa sai aikata ba sai ina neman neman tsari da Allah domin Allah ya kyautata tarbiyyar ba zan aiwatar da wannan abu ba to sauran samarin mu da ba neman su ake ba suke aiwatar da wannan albata din ba iyaka kan ya kai ga samari da wasu lalata dattawan namiji ya girma namiji inna lillahi wa inna ilaihi wannan aiki ne na musulmai ba suna da auren musulunci amma suna irin waɗannan aikace kuma sannan wai aljanna wallahi yan uwa mu gyara mu samu ya ta ya ku yan uwa kamfar karkace annabi yusuf ma gidan yayi ya nemi a kanki saboda waɗannan matsaloli da suke fama da yake fama da su a ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma mun ga yana da shekara arba'in Allah ya ba shi annabta kafin ya zo wannan shekarun har yanzu zai dai ibada ne ke yi kafin ma a yi masu wahayi yana ta bauta ma ubangiji su ke biyan da 'yan duniya na samarin yanzu suke yi ba samarin yanzu aiki suke na kawai kwallon kafa a cikin su da kallon kwallo ce kwallon suke yi sun shiga ta musulunci sun tsara ka'idoji kuma zuciyar su tana ba su dan su taimaki cikin suke wani da muke da sauki ko inda bala'in kallon ya fi masu aiki nan zai kashe awoyi barkatai wajen kallon da an gama kuma a zo a yi hirar da ta awoyi ninkin wajen da gani na gani amma haka za a zo a kan jira a ɓargo ce saboda ban san amfanin lokaci wallahi samari ku gyara wannan bala'in annoba ce kada amane ku ce sai na jira kike da komai ba Allah ya tsare ya ga yi kuwa kai yanzu kai nazari me kai ma wannan addini sannan mulwar sahabbai su kansu sun ce maka addinin nan suna samari sai na abubakar da ibn ji ana ta bayanin shi lokacin da ya mutu sai shekara talatin da takwas sai na umar ya yi nan kasa shekara ashirin da takwas gare sai na alim shi ma kai goma ba kuma wata irin hidima suke ba addini yaƙi za a rufe masu sahabi ba Abdullahi bin Mas'ud ya ko ila Abdullahi bin Abbas ɗaya daga cikin za a tafi yaƙi ya zo yana so ne duka ɗan shekara sha hudu ne sha uku sha hudu aka iya da ya ce yaƙi shekara ta zo za a wani yaƙi yana shekara sha biyar aka iya ce yaƙi shekara sha biyar wanda mu yanzu ɗan shekara da ke ma sani a rayuwa. so shekara sha hudu zuwa sha biyar yaƙi ne shi aji don taimakon aljihun shirya ka da ranka cikin iyalinka ka kaji ma addini ba kewayoyin nan mana kauyuka da ke kewaye mu cike da kiristoci amma mu shiga mai da'awa ba mu da lokaci amma muna da lokacin kallon kwallo da hirar kwallo da sunyarsa muna da lokacin neman abinci amma ba mu da lokacin da za mu yi da'awa zuwa ga addini wallahi ni ta kallon zan mu gyara mu aiwa duniya na ba za mu dawo ba ولو جئت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد يوما أن تسير إلى الكامل tana martaba in za ka shekara dubu sai ba a kara maka dubu biyu shekara dubu uku wallahi wata ran dole ka sai kabari to da gane duniya ba da wama ina ake da wama wal akhiratu khairu wa abqa la ila ila ce mafi da alkhairi kuma mafi da wama ida dirkin cin aji an babu dawowa mu yi maka mutane bidan lahira duniya ce kai sai ake ba ko ni da ba walau kana duniya duniya na da wama ga ɗan duniya da manzo an sama ta hayar zera wannan kuma ba kodi wace laukanin duniya ta ziri inda lahi da na haɗa unsakin masu gaka tiran min ba ta ba ta duniya ta kai cikin sauro ta kafuri mai shayar zuwa matsalar ruwa ba ba a shayar da kafuri matsalar ruwa ba ta kafuri mai sha matsalar ruwa ba da kafiri bai sha makwalwar ruwa ba da duniya tana da matsayi yan uwa duniya aikin banza ke kenan to ne za mu ramu da da aikin banza mun aka ka mu kan mu ce ta kan mu rayuwa mun ne mu jira da lifin jin wanda shine lahira in muka yi haka za mu ke ba kuma mu za mu samu da ta da yake nan da yan uwa samari an kasa kashi uku kenan tun da haka ne akwai samari waɗanda suke daidai da su suna jin addini suna jin karatun suka suna iya cikin kokarin wajen da'awa wanda su ne nau'i na ɗaya akwai samari mukalle jinsi na biyu lalatacce addinin bai dame shi ba zai da addini da ke tsawa zai da tsawa wanda jiku karna ji inda kashe da yake tafiya wannan shi ne sinfi na biyu sai sinfi na uku bai bai na yau muna tare da mutanen kirki in su ce mu yi tare mutanen birnin islamiyya su ma mu tafi tare wannan shi ne nau'i na uku wallahi babban mai cin nasara shi ne na farko wanda da sauki sauki shi ne na ƙarshe amma na tsakiya Allah ya tsare wani wannan da gaskiya ga ɗan uwa mu yi kokari sannan mu fahimta Imam Hassan Banna yana cewa samari da ake miki ko kuma addinin mu da ake magana a kai shi ba yadda makiyan mu suke fasara addini ba da yawa suna fassara addini kawai sallah wallahi ba haka yake ba ba sallah kadai bace addini aya ba su suratul baqara da kan kira aswad wa hakum ibal al-mashriq wal masjid ولكن البر من آل من آمن بالله واليوم الآخر هل زوار الجماعة نو ما كان يقولون ما نبغى صلى كأي وجبة ما أقول سأيك على الإنسان صلى وهذا الإمام هذا المنا إن أفضل فدي مقول كذا مريضة أبغى يرجع مسلم في وبا يرجع مسلم مسلم في مسلم مسلم في نقول كين صلى آآ دولة مسلم فقط مسلم في ya ɗabbaka shi hada ya hada aƙida sai an samu a ƙida, ya hada ibada sannan kashi wasu ya hada san kasa da san inda kai mun ma mu da wannan cikin mutum ya zama ka so gidan Allah don kuna tare da shi kan addini ina ke cikin abubuwa da sannan kuma da rangwami da yafiya da ƙarfi da kyawawan da fito da ci gaba da wayewa da jin dokoki wannan shine ake bukatar wajen musulmai su kula da wannan shine musulunci ba wai ka zara sallah ba kawai ka zama a sai ka haɗo da waɗannan kasuwancin ka akwai addini ciki wajen aikin ka akwai addini ciki wajen sana'a ka akwai addini ciki cikin dukiyar ka akwai addini ciki cikin komi da komi akwai addini a ciki kullum kana kallon addini su farko kaga yadda misrawa suke cewa da magana ta gaske misra awwalan wai manta da har ko kafin da kawo gobe mu ba haka za mu ce ba al islamu awwalan al islamu la abadi siwahu in ibtakaru bi qaisin aw bi ba ba na da musulunci su tsammani farisi ba ni da wani uba sai musulunci ko da suna alfahari ku farisawa da koromawa ya ta addini ne farko ta ɗauki addinin musulunci ne farko ta gaba sauran al'amari daga ya ɗan uwa dole ne sahabbai da kake gani mafi yawan su suna samari suka taimaka ma addinin musulunci musu akwai samari daban-daban irin su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar وعز بن جبل أنس بن مالك زيد بن زيد بن ثابت أسامة بن زيد كون ما تمثلتوا يعني من يعيش في سكان بن الوليد Khalid ibn Walid jarumi ne wasu malamai wani ba Allah yana bayani yace abin da sa ba a kashe Khalid wajen jihadi ba dan kada ruwa sai to an kashe takobin Allah sai kullahi maqlun har manzo Allah ya jira sai za ba a kashe shi wajen jihadi mai ma ya mutu akan akan gadanki ya ya ya fi dari da asiri din yaki in yaji Allah yana baki nasara haka yake ce da zai mutu yana cewa jirgin jirgin ga kankuna babu wani guri mara fadi sai ka ga kuka da takoki ko harbin kidiya ko maka zuwa nan amma yace ga ni ha ana za a ruwan a mutu kamar ya mutu himam yau ga ni zan mutu kamar yadda jaki ke ma'ana shi yana jin hauki yana jin hauki ya so ya mutu wajen jihadi